wannan matsala annoba ce ta shigo cikinmu kuma jarrabawa ne kuma bala'i ne kuma abin da ke bani tsoro duk lokacin da Allah ya jarbi al'umma da fitina da jarrabawa irin wannan na annoba na covid-19 lokacin ne dace mu kara kaskantar da kanmu mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala abin tsoron da ke faruwa a yanzu shine Allah yana sa annoba tana shiga al'umma kuma ana kara sabon Allah bil hakika wannan bala'i ne abin da zan faɗa a karkan fyaɗe akwai haƙƙin hukuma akwai haƙƙin iyaye akwai haƙƙin 'yan matan da ake musu akwai kuma haƙƙin mazan da suke kowa akwai nauyin da allah ya ɗora masa dole ya gyara na farko namiji ba uzuri ba ne don mace ta bayyana tsiraici na jikinta kamar ta fyaɗe addini ya wajabta maka yadda tilasta ta rintsa ganinta da kayan jikinta ta yi sa na kamala kai ma haka ya wajabta maka ka rintsa ganinka in wata ta fito waje ko da tsirara take yawo tsanani ka kawar da kanka ce a uzu billahi kar ka kara kallo cewa ita ta bayyana tsaraici bai zama dalili ba na biyu ita kuma haƙƙi ne a kanta da sanya kaya na kamala ta rufe jikinta duk abin da zai jawo hankalin wani gare ta da bai dace ba kada ta aikata na uku shi yasa tsarin addini an karantar da mu mutum ya dage ya yi iya kokari ya zama yana rintsa sa kuma ba a so namiji ya keɓanta da matar da ba ta saba sai da in akwai wani ko wata a wurin da ke da wayo zai san me ke gudana ko ta san me yake gudana waɗannan matakai na shari'a ne iyaye su saka ido akan 'ya'yansu maza da mata me suke aikatawa ina suke zuwa me yake faruwa gare su na gaba a cikin society mu kai makura wajen sa ido na cewa idan aka yi wa mace fyaɗe ta bayyana kar a kyamace ta saboda ne kuskuren da ke faruwa wasu za a tozarta su amma suna tsoron su faɗa don in suka faɗa za su shiga cikin wata matsala to bil hakika wannan kuma wata fitina ce mai girma mu tabbatar mun saka ido a kanta mu cewa in suka shiga damuwar aka musu mu ja su a jikin mu ji koke-kokensu mu tsaya mu tabbatar mun bi kadunsu da haƙƙinsu kuma waɗanda Allah ya bada ikon mulki a hannunsu nazartarwa yana da kyau a tabbatar da an ƙarfafi dokoki a kan ishin fyaɗe a yi ƙoƙari a dokoki masu tsanani wanda duk wanda ya yi ya san akwai doka mai tsanani kuma wannan doka za ta yi aiki a kansa kuma a tabbatar in mutum ya yi kuma za a yi hukuncin duk lokacin da aka yi doka kuma ake hukunta wanda ya laifi cikin taimakon allah subhanahu wa ta'ala za a samu sauki na aikata wannan laifuffuka da ina da imanin duk doka da kashe dan adam ne ya daman sai an samu na kaso a cikin ta wannan abu ne da ba makawa dokar da ba a samun gyara a cikin ta ce dokar Allah subhanahu wataala amma doka ta dan adam tana buƙatar daga lokaci zuwa lokaci a mata garan bawul bil hakika karfin dokokin da ake da su a Najeriya akan hukunta fyaɗe na buƙatar a sake waiwayen su musamman saboda yadda abun yake zama ruwan dare a ƙara waiwayan su akwai abin da suke cewa lakuna a lo. shine zai ga wata magana ta yi harshen damo sai ga kuma bata hutu fili ba sai a je kutu a yi ta musu ya dace a yi doka tsayayya kawai duk wanda ya kaza kaza ne sannan kuma irin waɗannan dokoki idan aka duba aka ba wa addini muhimmanci za a ga addini ya yi magana a kansu idan fyaɗe babu aiki da force babu aiki da ƙarfi babu barazana ga ran mace ko mutuncin ta aka yi ana ɗaukan sa a matsayin zina ne kamar yadda ya zo cikin suratun aya ta biyu azani wa zaniya ta wazani fajili do kullu wahid minhuma mi'ata jalda a cikin sura ta an aya ta biyu in kuma ya zama akwai aiki da force da karfi da barazana ko da makami to wannan kuma hukuncinsa yana cikin suratul ma'ida da Allah yake mana magana a akai ah, wa rasulahu wa الله ورسوله ويسعون fasadan ay فسادا aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al الأرض cikin ma'ida ayata 33 so idan muka duba waɗannan dokoki ne na Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya faɗi doka a kai society da suka kwatanta bin dokokin zai ga sun zauna lafiya so abin da nke kokarin faɗa shine babu laifi dukkan wata jiha ta duba wace doka take da ita a yanzu yaya za a karfafi wannan dokar saboda duk time da barna ta fara yi wato dole a karfafa doka kuma duk wanda ya laifin a yi hukuncin a kansa in aka yi misali ɗaya biyu to insha Allah za a kare mutuncin mata walakantar da su da ake za a daina amma mutum ya yi faɗan aje a yi ta dogon turanci a kotu abu ya ƙare akwai gyara wajibi kuma kotuna su tsaya su duba al'amarin a ce kes ya akai kes shekara biyar goma ba a gama ba irin waɗannan an kai su duk tsanani a ce sati ɗi biyu an gama magana kowa ya ji hukuncin da aka yi wani to zai ga take mai niyan yi ma ya daina wanda ma ya taɓa shekara ashirin sai ga ya kaure ya koma na gari kar ma a tuna me yayi saboda me saboda akwai doka